hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 29 ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke ƙarƙashin makarantar Nobel Islamic Tarbiyya wa Talim wadda take cikin garin Kaduna State, Nigeria idan ba mance ba ina ga yau ne majalisi na 21 da muka yi a cikin wannan karatu da muke sannan mun tsaya jiya aya ta 52 yau kuma za mu tashi aya ta 53 insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace sannan ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa mu zama na mutumuri gare shi kuma ya ɗan sanya mu cikin na wannan wata نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wataala yake cewa wa id atayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun ku tuna atayna a lokacin da muka baiwa annabi musa alaihi salam littafi wal wanda yake mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shine al furqan la'allakum tsammanin ku za malamai suka ce a nan la'allakum kamar yadda al-imam ibn jarir al-tabari ya ishara la'allakum anan da la'allakum tashkurun wadanda suka gabata duka suna nuna kai la'allakum tasirun li kai tahtadun wato mun bai mun ba sa littafi sannan wannan littafin shine al ba dun komai ba sai dun ku karanta wannan littafin sannan ku samu shiriya ta sanadiyan wannan littafin da za ku karanta malamai sun tattauna karkashin wannan aya mai girma da Allah yake cewa wa ina musal kitaba wal furqan zancen farko dukkan malamai na tafsiri sun ittifaqi littafin da ake nufi da shi a nan shine at-taura da Allah yake cewa wa ina musal kitaba wato littafin da ake nufi shine at-taura wanda aka baiwa annabi Musa alaihi salam sannan bayan haka malamai suka ce wannan littafi an ba su shi ne bayan sun tsallake wannan kogin da jiya muka yi bayani a kansa wato baharul ahmar ko baharul kurzum wanda ake kira da suran siresi bayan sun tsallake wannan kogin Allah subhanahu ya tsamar da su a lokacin da ya hallakar da a shir'auna da mutanensa to a lokacin ne kamar yadda jiya muke bayani sai mutanen annabi Musa dan alaihi salam bayan sun tsallake wannan koyi sai suka ce mu ma muna so ka zo mana da littafi wanda za mu dinga karantawa muna aiki da shi kamar yadda annabawan da suka gabata kowanne yake da littafi to shi yasa nan wannan ayan da Allah yake cewa mun baiwa annabi Musa alaihi salam littafi to an bashi wannan littafin ne bayan sun tsallake wannan koyin Allah ya tsamar da su daga fitina na fir'auna da mutanansa a wal anan ne malamai suke safani menene Allah yake nufi da al anan arwaito daga wasu daga cikin malamai musamman ahlul luga ma'abuta luga na larabci wato wanda suka karanta luga sosai ire-iren su imamul farra da qutur suka ce imamul farra da qutur suka ce al anan ana nufin al mai girma shine alqur'an a wannan aya ana nufin alqur'ani mai girma wato zancan mun baiwa annabi Musa alaihi salam littafi sannan bayan haka muka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wato alfurqan kenan wannan shine ra'ayina al-imam al-farra da qutr zance na biyu shine wanda aka rawaito daga manyan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin tabi'ai ire-iren su Abdullahi ibn Abbas da Su'abu al-Aliya da Mujahid ibn Jabr rahimahumullah ajma'in suka ce al-Furqan da ake nufi nan shine sifa ne na wato at-Taura ba wai al-Qur'ani bane ko wani littafi bane a'a amma bayo annabi Musa al-kitab wannan al-kitab din muka ce shine at-Taura shi karan kansa al-kitab sifa ne tunda asalin littafin sunansa at-Taura amma me yasa aka kira sa da al-kitab saboda an rubuta shi a cikin allo allukan nan da jiya muke bayani lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je yi wato ganawa da Allah subhanahu wataala an bashi alwah kamar yadda zo cikin suratul a'raf wa akhadha alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajuruhu ilayhi kun ga yake nuna mana annabi Musa lokacin da ya dawo daga mikati ya dawo da ni allona kamar yadda jiya muke bayani wanda saboda fushi da ya samu mutanensa sun kauce daga hanyar da ya bar su ya watsar da waɗannan alluka ga baki ɗayansu a to waɗannan allolin ko alluka da ya dawo da su a ita wannan littafin a tauran an rubuta ta a cikin wannan allolin ko allukan da ya dawo da su to shi yasa aka sanya mata sifa da alkitab li'anna kutibat alwah amma at-tawra al'kitab sun sifa ne nata sannan alfurqan shi ma sifa na wannan shine abinda jamhurin malamai suka rinjayar akan cewa na alfurqan ba wai alqur'ani mai girma bane a'a duka at-tauran ne sifa na juna littafin at-taura shine aka rawaito muka ce daga Abdullah ibn Abbas da Abu Aliya da Mujahid ibn Jabr rahimahumullah ajma'in sannan bayan haka suka ce ai inda za mu ƙara fahimtar wannan kamar yadda muka ce alƙur'ani sashinsa yana fasar sashi ta cikin suratul anbiya Allah subhanahu ya ce wa qara'ata ina Musa wa Harun al-furqana wa biya'an wa zikran lil muttaqin kun ga waccan ayan tana fasara wannan ayan kuma ita ce take ƙara nuna mana cewa wannan al-furqan wato ba wani littafi bane na daban tunda Allah ya ce cikin suratul anbiya wa laqad atina Musa wa Harun al Haƙiƙa mun baiwa بيوى النبي موسى da a annabi Harun هارون wato littafin للتاسم an kira sa da alfurqa sabida a cikin sa akwai shiriya yana rarrabe daga rarrabewa ne shine alfurqa yana rarrabe gaskiya da ƙarya da fata yana bambanta tsakanin fata da shirya. haka kuma yana bayyana wannan abun halal ne wannan abun haram kamar yadda shi ma Alƙur'ani mai girma aka kira shi da alfurqan tabarakallazi nazzara alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil na nadhira a to wannan shi yasa suka rinjayar da wannan saboda Allah subhanahu wataala ya fasara wannan ayan a cikin suratul anbiya da yake cewa ya bai wa annabi Musa da annabi Harun littafin alfurqan wa diya'an da haske wa zikra lil muttaqin sannan da tunatarwa ga masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala sannan dalili na biyu da yasa suka rinjayar da a nan. sifa ne na littafin at-taura shine a ka'ida na larabci suka ce al-asfu ala shay'i yaqtadi aw yaqtadi an yakuna yayin da za a yi asafin abu akan abu dole ne ya kasance shi abin nan da za a yi asafinsa wato a rataya shi ya kasance abu ɗaya ne duk da dai nan wasu yi challenge ɗinsu suka ce idan haka ne to ai kuma akwai ka'ida ukhra al-aqsu yaqtadi al-mughayara al-aqsu yaqtadi al-mughayara to amma dai malamai sun rinjayar da maganar su saboda waccan ayan da muka faɗa wadda ke cikin suratul anbiya sannan wannan shine ra'ayin abinda majority wato jamhuri na malaman tafsiri suka rinjayar ire-iren su ibnu jarir al-tabari da ibnu kathir da ibnu juzai mai littafin at-tafsir ulumi tanzil da kuma fadilatu shaykh al-allama al-amin ash-shafi'i waɗannan manyan malaman duka sun rinjaye da cewa al-qur'ana nan ana nufin at-taura din wato sifa ne nasa na karanta وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم لكم suka ce malamai sun ce an bashi a littafin bayan an tsamar da su daga kogi daga cikin dalilan da suka kara kafawa da shi faɗin Allah subhanahu wataala cikin suratul qasas wala qad atayna musa alkitaba mun baiwa annabi musa littafi min ba'di ma ahlakna alquruna alula bayan an halakar da mutanen farko suka ce ana nufin shi fir'auna kenan a lokacin da aka nufar da su a cikin kogi shine basaira linnasi domin ya zama na wa'azi ga mutane wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun sannan kuma ya kasance shiriya da rahama la'allahum yatadhakkarun ta yanda za su yi wa'azi sau izina a kan wannan to bayan haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa id qala musa li qaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ka tuna a lokacin da annabi musa alaihi salam ya ce ma mutanansa ya qaumi ya ku mutanena innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kanku bi ittikhadikum al-ijla sakamakon rifan dan maraki da kuka yi kuke bauta masa a matsayin Allah kamar yadda jiya muka yi cikakken bayani wato lokacin da shi Samiri ya rufe su kenan bayan annabi Musa ya je mikati wato ganawa da Allah subhanahu wataala fatubu ila barikum yake ce ma mutanen saboda haka sai ku tuba zuwa ga ubangiji shine ku khaliqukum shine ku mahalicin faqtulu anfusakum tuban ku shine ku kashe kawunan idan kun kashe tawunan ku wannan shine tubar zalikum khairul lakum wannan shine yake alkhairi a gare ku inda ku a wajen ubangiji ku wato mahalicin ku fataba alaikum idan kuka yi haka sai ya karbi tubar ku ya yi muku laifin da kuka yi innahu huwa tawwabur rahim lalle ne shi ubangiji mai karban tuba ne sannan mai jin kai karkashin wannan aya malamai sun tattauna matsaloli da dama a kaɗan daga ciki da Allah subhanahu wataala yake cewa wa id qala Musa kutuna a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce ma mutanansa li qaumihi ya ce ma mutanansa wannan mutanansa anan da Allah subhanahu wataala ya bayani shin maza ne kawai ko mata sai malamai suka yi safani suka ce lafazin qaum yana zuwa da ma'anan zallan maza kawai ina za mu fahimta ka can cikin suratul hujurat inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum kun ga ana ana nufin maza ke kada wani sashi na maza su dinga yin wani sashi din gidanci ba mamaki waɗannan waɗanda ake musu gidanci sun fi waɗannan wanda suke musu alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna an yakunna khairan hunna kun ganin ya fayyace cewa tsawon ana nufin maza ne tunda ya ce wala nisa'u to zance na biyu shine lafazin tsawon yana ɗaukan maza da mata ina za mu fahimci wannan inda Allah yake cewa can cikin suratul nur إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم kun ga anan Allah subhanahu wataala yana nufi maza da mata ke mun turo annabi Nuh domin yayi gargadi ga mutanansa to mutanansa kuma a lokacinsa sa akwai maza akwai mata to shi yasa wasu malamai suka rinja yadda mutanen annabi Musa nan da yake nufi shine wato sun game duka maza da mata din abinda wasu garin jayar kenan wa idh qala musa liqaumihi ka tuna a lokacin da annabi musa alaihi salam ya ce ma mutanansa wato maza da mata kenan ya qaumi ya ku mutane na anan asalin zancen ya qaumi ne akwai ya ta idafa ya ku mutane na ya qaumi sai aka share ya unta sai na za mu fahimta ka malamai suka ce shine kasara din da suke akan mimun dan ya qaumi a ka'ida na larabci shine idan aka samu suna wanda yake ba ne illa ba sahihi wato a ƙarshen sa babu ya'un ko wawan ko alif to mutum yana da fuska biyar wajen magana idan kana larabci zaka iya cewa ya kauni ko ya kauni wato dukkan su ma'anan su daya ko ya kauma idan ka ce ya kauma ko ya abda kamar yadda ibnu malik ya faɗa idan ka ce ya abda ko ya kauma kana mishin mutane na ko ka ce ya kauma duka mutane na ko ya shi shine na biyar wannan sifofi ko siga guda biyar duka ya halasta a larabci mutum ya ce ya kauni ko ya kauni ko ya kauma ko ya kauma ko ya qaumiya haka abdu Ibn malik ya kawo misali da abdu da yake cewa waje al munadar saha in ya ka abdi abdi abda abda abdiya aka yi faɗa a cikin da tasa a za ka iya cewa ya abdi ya kai bawana ko ya talibi ya kai ɗalibina ko ka ce ya abdi ya bawana ko ya talibi ya ɗalibina ko ya abda ko ya abda ya taliba ya taliba ya abdi ya ya talibi ya wannan duka sokin <laughs> a guda biyar sun halasta a larabci a shi yasa shi alqur'ani dole sai mutum ya fahimci larabci kafin ya mai kyakkyawan fahimta a inda mutum yana so ya fahimce shi kyakkyawan fahimta kamar yadda muka yi mukaddima dole sai ya san ilimi na yare na larabci kamar yadda ibn kathir ya ishara a tafsirin sa karkashin fada Allah subhanahu wataala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun aw ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun to anan annabi Musa alaihi salam yake cewa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawunan ku a arwaito daga babban tabi'i al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yake cewa dalilin da Allah subhanahu wataala ya ce innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawunan ku shine bautan dan marakin da suka yi saboda sun yi shirka kuma ita shirka Allah subhanahu wataala ya kira ta a cikin alqur'ani da ma'anan zulm zulm wato zalunci sanda yake cewa alladheena amanu wa lam ah, yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmi basu cudanya imanin su da zalunci ba. zalunci da ake nufi anan shine shirka ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sune suke da aminci wato musuluncin su a kan daidai wa hum muhtadun sannan kuma sune shiryayyu haka Allah ya faɗa tun cikin suratul Luqman kisar Luqman ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim kada kai shirka da Allah lalle ita shirka zalunci ne wanda take mai girma to shi yasa al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu yake cewa nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innakum zalamtum anfusakum zalincin kansu da suka yi shine ɗaukan ɗan maraƙi da suka yi suke bauta masa saboda wannan shirka ne da Allah subhanahu wataala kuma babban kafirci ne wanda idan mutum ya yi haka da ya tuba bai mutu ba dan ya mutu yana akan kafu saboda ya mutu yana bauta ma binci, maimakon Allah subhanahu wataala suka ce kuma malamin, inda za mu ƙara fahimtar wannan can inda Allah yake cewa cikin suratu al-a'raf ولما سقط في أيديهم da أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين a lokacin da mutanen annabi Musa alaihi salam suka yi nadama wato suka bauta ma wannan dan marakin bayan sun dawo A annabi Musa da ya dawo ya nuna musu cewa sun yi hasara suka tabbatar da cewa sun yi hasara shine walan ma suka fi aidihim wa ra'aw annahum qad zallu suka ga cewa lalle fa su sun bata wasu suna cikin nadama suna cikin halaka sai suka ce qalu la illam yarhamna rabbuna idan mu bai gafarta mana ba wa yaghfir lana bai mana rahama ba sannan bai gafarta mana ba lanakunanna min al-khasirin za mu kasance cikin masu hasara a tayyib sai Allah subhanahu wataala ke cewa innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kyawunan ku bi ittikhadikum al-ijla saboda ɗaukar ɗan maraƙi da kuka yi kuke bauta masa a anan Allah subhanahu wataala bai siffanta mana siffocin ɗan maraƙin nan ba da su suka bauta mashi wanda jiya mun yi bayani akan sa shi sani ne shi ne ya zo ya sassaka musu wannan ɗan marakin da hannunsa Allah ya yi bayanin siffan ɗan marakin cikin suratul araf da suratul tawaha inda yake cewa wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min hulihihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin wattakhadha qawmu Musa lalle mutanen annabi Musa sun ɗauki wani ɗan marafi min hulihihim daga abin ado nasu wato mun daye ko zinari ko makamancin haka wasu malamai sun ce a lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma banu Isra'il bayan ya tsamar da su daga kogi da suka dawo da kasan Misra a lokacin da yake su fita daga ƙasar Misra su tafi Baitul Maqdis ko Ariha wasu malaman tafsir sun ce garin Ariha garin Ariha tana kusa ne da ƙasar Sham to a lokacin da za su tafi ƙasar nan ta Ariha ko kuma Baitul Maqdis Allah zai su tafi can zancen farko na malamai su je su bauta masa a can su ci gaba da bauta a can kuma idan suka je kada su dawo sun tabbata a can shi yasa Allah ya faɗa cikin suratul araf wa qila lahu uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shi'tum a wasu suka ce a'a a cikin wannan kasan ko wannan garin akwai mutane waɗanda suke masu ƙarfi ba sa bauta yanda ya cancanta wasu suka ce kan'aniyin su ne kan'aniyin su ne Allah ya ishara da su can cikin suratul ma'ida da yake cewa inna fiha qauman jabbarin ne ce musu ya qamirul ardh al-muqaddasah allati kataba Allahu lakum wa la tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin a cikin ta akwai mutane masu ƙarfi to a lokacin da za su tafi sun tafi da mundaye da ababe na ado na kwalliya domin sai da su mutanen su na Misra su yi tsammanin cewa sun tafi ne kawai wato hijira ne idan suka fahimci haka za su biyo su su zo su haram musu to tsoron haka sai suka ɗau waɗannan ababe na kwalliya suka masa bayani cewa za su je wani biki ne da ake wato a can baitul maqdis ko a riha ɗin a lokacin da suka tafi da waɗannan mundayen to wannan mundayen ko ababe na kwalliya da ado su ne sami ya rike su a lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah subhanahu wata'ala sai ya ga wannan munda ya sassaka masa ya sassaka su ya mai da su dan dan maraki wanda ya kama mutanen su suke bauta masa shine min hulihim ijlan dasadan lahu quwa dasadan anan malamin kace yana da siffa na siffan jikin mutane amma sun sassaka shi kamar dan maraki ne kuma yana da kuwa yana da sauti irin na ƴan ɗan maraki Shi ne dai Allah ya ƙara ishara cikin suratul Taha walakin nahnu minna awzara min zinatil qaum faqadna fakadhalika alqasamiri fa akhraja lahum ijran jasadan lahu warun faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi afala yarawna an la yarju ilayhim qawlan wala yamliku lahum dharran wala naf'a wala qarqala lahum harun min qab ya qawmi inna ma fasintum bihi abinda annabi harun yace musu kenan an darace ku da wannan wato bauta masa وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى آه طيب تشيطا كيفا تمر إن ما لم يسكت يازو أو أن سوروري لمكي بياني زود آيوين لا مكرم تأتي شيني آه باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم وأن الشركة دسكيم الله سبحانه وتعالى da suka wannan ɗan markan ke yi ta bauta masa sai Allah ya ce masa to ku tuba zuwa ga shi shine fatubu ila bari'ikum ma nan muka ce khaliqiku wanda ya halicce ku idan kuka tuba zuwa gare shi faqtulu anfusakum ya siffan tuban yake shine ku kashe kawunan idan kuka kashe kawunan ku wato wannan shine tuba <laughs> ana rikici go a <laughs> ah, to anan an ruwaito riwayoyi kusan guda hudu zuwa biyar a siffan tuba da Allah subhanahu wataala ya ce tubu ila ba'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga ubangijin ku kuma wannan tuban da za ku yi shine ku kashe kawunan ku a zancen farko an ruwaito daga al-Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala al-Imam az-Zuhri yace siffan tuban da suka yi shine a na farko dai gashi mu kawo magana Imam Zuhri a malamai na tafsiri sun yi da Allah ya fafsuru an kun kashi kawo ku shine tuban malamai ga baki dai suka yi ittifaqi suka ce lalle ba wai kowa ya kashi kansa bane ba ba wai kowa ya dauko makami sai ya saka ma kansa ba ko bindiga ya harbi kansa ko mashi ya soka ma kansa a an ittifaqi ba wai kowa ya kashi kansa bane tunda ba kowa zai iya saka ma kansa makami wannan makami ya kashi kansa to amma ya siffan kashi ka wannan su da suka yi to shine maganar farko wanda aka rawaito daga al-Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala yake cewa sun yi sahu biyu ne suka yi su mutanen Annabi Musa da suka yi sahu biyu ne suka kama kashi kansu wannan ya tsara wannan wannan ya tsara wannan haka suka kashe kawunan su siffan farko kenan siffa na biyu shine malamai suka ce sun yi mutanen nan guda saba'in da jiya muka yi bayanin cewa lokacin da annabi Musa alaihi salam zai tafi miƙaci ya tafi da su wato wajen ganawa da Allah subhanahu ta'ala ya tafi da mutane guda saba'in din nan wanda Allah ya bayani tun cikin suratul a'raf واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا waɗannan mutanen saba'in ɗin waɗanda su ba su bauta ma gumaka ba su ne a lokacin da Allah subhanahu wataala ce faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku shine tubanku to mutane saba'in yin nan su suka kashe waɗanda suka bauta ma maraƙi wanda yayin da suka dawo wani kaji suka sami su suna bautan tun tunda kun ga waɗannan mutum 70 yin nan ba sa cikin waɗanda suka bauta ma gumaka su suna cikin wanda Annabi Musa ya yayi kaji da su magana da yake cewa mutum saba'in din nan su ne waɗanda suka kashe waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙi ɗin magana na uku ko zance na uku shine a suka ce waɗanda ba su bauta ma ɗan maraƙi ba su suka kashe waɗanda suka bauta ma ɗan maraƙi ba wai mutane saba'in ɗin nan kawai ba ai lokacin da annabi musa alaihi salam ya bar su da ya zo ya same su wasu sun bauta ma sun bauta ma wannan dan barakin ai ba duka bane wanda ya basu suka bauta ma wannan dan barakin tunda jiya idan ba ku ce ba mun ce wasu malamai sun ce adadin waɗanda suka bauta ma dan barakin shi dubu goma sha biyu ne waɗanda kuma ba su bauta ma dan baraki ba wasu ce sun ce dubu ɗari biyu da wani so sauran nan waɗanda ba su bauta ma dan baraki ba a lokacin da aka ce faktulu anfusakum ku kashi kawo nan ku mutum saba'in ɗin can da suka dawo da annabi Musa alaihi salam da sauran mutanen nan wanda da masu suna nan wato amma su sun kane su ba su bauta ma dan maraki ba kuma ba su hana waɗannan mutanen su bota ma dan maraki ba sai suka bar annabi Harun shi kadai da fama tunda ya ce innal qawma istad'afuni wa kanu yaqtulunani fala tushmit bi al'ada wa la taj'alni ma al-qawmi adh-dhalimin ya ce sirrina ne na ce kada su bauta ma wannan dan maraƙi amma suka rena ni kuma suka bauta masa to su wadancan waɗanda sauran wanda su basu da ni kafi ba su suna nan sannan su basu bauta ma dan maraƙi ba kuma basu ce ma waɗancan kada su bauta ma dan maraƙi ba to suna cikin waɗanda suka yi tarayya wajen kashe mutum dubu goma sha biyu waɗannan da suka bauta ma dan maraƙi da aka ce faktulu an kun kashe kawunan su mutane saba'in ɗin nan da sauran mutanen na wanda suke cikin gari wanda ba su bauta ma dan ba wasu suka tattaru suka kashe mutane dubu goma sha biyu wannan shi ne zance na nawa na uku tsaye shi yasa a ƙarƙashin wannan zancen wasu malamai suka ce ma'abuta tafsiri suka ce dalilin da ya sa Allah ya azabtar da su da ƙarshe su ɗin, wasu da aka kashe daga cikinsu kuma duk da cewa su ba su bauta ma dan maraƙi ba cewa saboda su ba su yi hanin munkari ba kamar yadda kuka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran falyughayyir bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dauda wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعترون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا kai ka ga ana aikata munkari abu mara kyau a gefenka ba wai dole sai kai malam ba ko sai kai ustaz to ya wajaba a kanka kai hanji a kan akan wannan munkarin da ake aikatawa shi hani akan abu mara kyau ba wai malamai bane kawai ya wajaba a kansu idan kai ma baka yi hani akan abu mai kyau ba za ka shiga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isharar da su da kuma wanda Allah subhanahu wataala ya yi ishara da su cewa Allah ya tsine ko ya la'anci ko ya halakar da banu Isra'il saboda kanu la hauna an munkarin fa'alu shi yasa Allah ya fushi da su kuma yami ya halakar da su sannan bayan haka an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Majah ya fitta shi hadisin a ah, Jarir wanda aka rawaito daga Ubaydillah an abihi an wato eh, jarir kenan ubaydullah bin jarir wato ya karbo daga mahaifinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min qawmin babu wasu kawakan mutane yu'mal fihim al-ma'asi wanda ake aikata sako a cikin su kuma a cikin su akwai a'azzun minhum wa amna'un la yughayyiruna illa ammahum Allah azza wa jalla bi'iqabihi cewa babu wata al'umma wanda a cikin ta za a dinga aikata abubuwa marasa kyau na safe kuma a cikin su akwai waɗanda za su iya hani akan wannan saban da ake yi kuma ba su yi wannan hanin ba idan Allah ya tashi hallakar da mutane gabaki ɗaya zai hada su ya hallakar da su shine wata ko fitnatu la tusibanna alladhina zalamu minkum khafa wa'lamu anna Allah shadidul iqab so ya yan uwa yayin da mutum ya ga ana aiki na zulumi a cikin gidansa ne a unguwan ne a gefe ne to wajibi ne akan mai akan wannan abin mara kyau ko shi ba ma ko ba malami ba shi hani akan abu mara kyau da umarni da abu mai kyau ba wai ya keɓanta ga malamai ba wajibi ne akan kowane idan ba haka ba zai shiga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da su a wannan hadisi na Ibn maza, haka kuma ayoyin da muka karanto da cin suratul Ma'ida zance na ƙarshe waɗannan na cewa ya aka yi suka kashe kansu ko suka tura zuwa ga Allah zance na hudu shine wanda aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya idda mana a cikin littafin sa wato Jami'ul Bayan yake cewa Abdullahi ibn Abbas yake cewa qala Musa li qawmihi annabi Musa ya ce mutanensa a lokacin da Allah ya saukar ko ya masa ya saukar masa da cewa su tuba zuwa ga ubangijinsu kuma tuban da za su shine su kashe kawunan su a lokacin sai annabi Musa alaihi salam ya ce ma mutanensa sai ya umarci mutanensa da umarnin Allah subhanahu wataala yake cewa an yaktulu an fitaru sai ku kashe kawunan da Allah ya ce ke idan kuka kashe kawunan ku wannan shirka da kuka yi na bauta na ɗan marakin zai gafarta muku قال وأخبر الذين عبدوا الإجلة يبا لا بار ما ان يبا ان تكافوا تاما وأن تمر لا بار سوى تشكاون نسو فجلسوا سيسك زلزونا الوقت اللي يتي أن لا تشكاون أو رواية فاحتب الذين عكفوا على العجل فجلسوا وأن تكافوا تاما وأن تمر إلا سيسك زلزونا سيسك كام حنا ينتبايا suka kama hannayensu ta baya su waɗannan wanda suka bauta ma wannan ɗan shine fahtaba alladhina akafu ala al-ijli fajalasu wa qama alladhina lam ya'tifu ala al-ijli waɗanda kuma basu bauta ma wannan dan marafin ba sai suka tashi fa akhadhu al-khanazira sai suka dauki makamai shine khanazira kuma su tafori da sauransu da da hannayensu wa asabatuhum zulmatun shadida a lokacin sai wata inuwa girgije ya zai ya rinda su kuma annabi Musa ya ce musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan kuka fara kashe kanku kada ku tsaya har sai wannan girgidan da yake sama da muku inuwa ya yayi mai ya faranye wannan inuwan ta gushe kuna ganin wannan inuwan ta gushe sai ku tsaya daga kashe kawunan kanku ina fata ana tare da ni to a lokacin da suka fara kashe kansu suna kashe kansu suna cikin kashe kansu sai suka ga wannan girgidan ya zo yayi inuwa to kuma annabi Musa ya ce kada su tsaya a wajen su kawunan su kawunan su har sai wannan girgidan ya ne ya faranye ya ya fice to a lokacin suka fara kashi kawunan su suna kashi kawunan suna kashi kawunan su can sai suka ga wannan girgijan ya ne, ya gushe daga sama suna ganin ya gushe daga sama sai suka tsaya da kashi kawunan kansu tunda dama abinda annabi ya ba su labari kenan فانزلت الظلمة عنهم وقال qad ajlaw a lokacin da wannan girgizan yana faran yawa da suka tsaya sai suka waiwayo sai suka ga adadin mutanen da aka kashe ko suka kashe mutane wajen dubu saba'in mutane wajen nawa dubu saba'in wannan wajen mutum dubu saba'in wannan haka aka rawaito daga da sanadi kuma ingantacce malamai sun inganta wannan sanadin saboda sanadin da aka rawaito ne daga Sa'id ibn Jubair daga Ikri kuma kamar yadda muke bayani da mafi yawanci sanadin da ya zo wannan zuwa Ibn Abbas da tace daga musamman idan kasance gabanin su akwai Ibn Ishaq da Muhammad ibn Abi Muhammad haka aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib wannan cewa mutum dubu saba'in suka shiga wannan to kun ga ana yake nuna mana zancen an fusakum da wasu malamai suke ga cewa waɗanda aka kashe tunda Allah ya yi amfani da jama'ul illa nan an fusaku sun san muna da wazani auzan guda uku na ne na jama'ul qilla idan aka ce a larabci shine jam'in da bai wuce uku zuwa goma ba kamar yadda ibnu malik ya ishara alfiyarsa af'ilatun af'ilu af'ilatun af'ilu thumma af'alu jumu'u qilla wannan sune auzan na qilla af'ilatun af'ilu sun mata af'alu af'alu da fi'latun da af'ulun waɗannan auzan ɗin guda uku duka idan ka gani a larabci wato kalmar tana nuna mutanen da su wuce mutum uku zuwa goma ba to kun ga wannan rabbi ne akan waɗanda suke ganin cewa an kusakum anan jam'ul qilla ne waɗanda aka kashe ba su mutum uku zuwa goma ba sai malamai ire-iren su imamul qurtubi da suka tattauna matsalan suka ce ai wata larabawa suna amfani da jam'ul qilla a wajen kuma jam'ul kasara haka jam'ul kasara a wajen a wajen jam'ul qilla kuma duka ya zo a cikin alqur'ani kamar nan tayyib to shi yasa zance mafi inganci adadin mutanen nan da aka kashe mutum dubu saba'in wannan shine abin da malamai suka rinjaya da karshe kuma sai annabi Musa yake ce musu waɗanda aka kashe din nan kanat lahum tauba ko kanat lahu tauba duk wanda aka kashe shi cikin mutum dubu saba'in din nan shi ne Allah ya yace masa wannan laifin da na shirka na bauta ma sannan bayan haka wa kullu man baqiya kanat lahu tauba wanda shi ma ba aka kashe ba aikin nan da suke da sauran mutane da su zo tuba ne gare su shi yasa aka rawaito daga Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala wannan suyan ibn uyayna yake cewa wato Allah subhanahu wataala cikin ni'imomin da yake wannan al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wata ni'ima ma da take wannan ni'ima wanda anan da yace wa kullu man baqiya kanat lahu tauba duk wanda ya wanzu a kafa ta kasance tuba gare shi amma da yake nufi shine mutum da yayi zunubi shine ne da ya istighfar ya ce astaghfirullah wa atubu ilai insha Allah inda yayi shi da ikhlasi Allah zai ne zai gafarta masa zunubinsa Sufyan ibn Ibn Uyayna yake cewa babu babban ni'ima a wannan al'umma da take wannan ni'ima wanda da tsakanin eh, mutanen da kun ga su banu Isra'il idan suka yi laifi shi shine mutum ya kashi kansa ko kashi kawunan amma Allah sai ya sai mu yazo ya cire mana wannan idan muka yi laifi mutum yana istighfari Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah zai gafarta musu shi yasa yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi aka nema mana addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi wannan addu'a to kun ga wannan ni'ima ce inda a ce Allah bai karba ba mu ma yanzu idan mutum yayi laifi ko muka yi laifi tuban wannan laifi shine sai mu kashe kawunan muna yin Allah godiya akan waɗannan ni'imomi masu ɗimbin yawa da yamma طيب ذكرت آية كذا وإن قلتم يا موسى لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون allah من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى yake cewa in qultum ya Musa a kutuna a lokacin da muka ce ya Musa ya kai annabi Musa alaihi akwai ka tuna a lokacin da ka tuna wa mutananka a lokacin da mutanen annabi Musa suka ce mishi ya Musa ya kai Musa annabi Musa alaihi salam anan malamai suke cewa wannan yana ɗaya daga cikin wato rashin kunya na Yahudawa yana ɗaya daga cikin rashin kunya na Yahudawa saboda ne Allah ke cewa annabi ka tuna a lokacin da annabi mutanen annabi Musa suka ce masa ya Musa mubasharatan ya kai Musa da mu'mina da ba za mu imani da kai ba hatta na Allah zahara har sai ga Allah wato ido da ido anan ko dan saka yawa ma sun ta kai dan ce ma ya nabiya Musa ko ya rasulullah Musa bas fada ka kun ga wannan yana ɗaya daga cikin rashin kunya na Yahuda da suka kasance suna yi ma annabawa sabanin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah yake cewa salla taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da mutanen annabi kalla kaji sahabbai sun kira annabi wai da sunan Muhammad ko su ce mai Abul Qasim kalla kaji haka sun kira shi da ya Muhammad ko su ce mai ya Abul Qasim saboda mai girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda Allah ya masa umarni la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran annabi kamar kiran da kuke yi ma junan wato ku kira sunan sunayen ku da ƴan uwan ku da sunayen shi annabi kada ku yi haka sai girmama shi to amma anan fa su ya banu Isra'il mutanen annabi Musa sun kasance ba sa saka abin ah, saka ya sunan kawai ya Musa suke cewa to shi yasa anan malamin suka ce wannan yana ɗaya daga cikin rashin kunya da ya kasance sun kasance suna yi tsaye anan Allah yake cewa ka tuna a lokacin da mutanen annabi Musa suka ce masa lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah zahara har sai mun ga Allah subhanahu wataala zaharatan wato ido da ido a lokacin da suka faɗi wannan magana suna faɗan wannan magana fa suka ce da la'aqiba ce an hukumar ne ta kasance ba ta sakamakon maganar su shine fa aqratuhum as-sa'iqa fi wata tsawa ta same su shine sa'iqa wasu malamai suka ce fa aqratuhum fa aqratuhum sai mutuwa ta same su haka wasu malamai suka ce tsawa an ita ce mutuwa fa akhadhtum as-sa'iqatu wa antum tanzurun kuma kuna ganin su ko ku kuna gani a lokacin da wannan tsawon ta same su ko kuma mutuwar nan ta same su ثم بعثناكم sannan muka tayar da kun ba'd mautikum bayan mutuwan ku la'allakum tashkurun lalle domin ku gode ma Allah subhanahu wataala akan ni'imomin da ya maku sai da za ku hankalta ku imani la'allakum anan khayr a ƙarƙashin waɗannan ayoyi malamai sun tattauna matsaloli masu sanyin yawa ma'abuta ilimi da kuma tafsiri na Alƙur'ani mai girma na farko da Allah subhanahu wataala yake cewa wa id qultum ka tuna ya kai rasulullah a lokacin da mutanen annabi Musa suka ce masa su suwa ne ne wasu ka ce su ne mutum saba'in ɗin nan mutane saba'in ɗin nan waɗanda suka je mikati tare da annabi Musa wato suka je ganawa ganawa eh, tare da Annabi Musa ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala tunda waqara Musa aqama wa 70 rajulan li miqatina a lokacin idan ba ku ce ba lokacin da Annabi Musa ya tafi miqati ya ce ya Allah inda hali ka nuna mana kanka ولما wa موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل sai duk takarra makanahu fa sawfa tarani to su ma a wannan lokacin bayan annabi Musa ya gama su suka ce ma annabi Musa mu ba za mu yi imani da kai ba cikakken imani bayan kuma imani da kan annabi Musa wajibi ne gare su suka ce ba za mu yi imani da kai ba cikakken imani hatta nara Allah dara har sai mu mun ga Allah ido da ido to ibnu furak wannan babban malamin yake cewa suna faɗan wannan uqubar su shine fa akara su saiqa da suka ce wai su ba za su yi imani da Allah da annabi Musa ba har sai sun ga Allah ido da ido ibn Fawras sai yake cewa sai Allah ya musu uquba da menene uquban da ya musu sai ya saukan musu da wannan tsawa saboda sun tambayi annabi Musa abinda shi ba zai iya ba anan malamai sun tattauna wata matsala ta ganin Allah subhanahu wataala wanda bayan mun kama, aya za mu yi bayani a kanta shin akwai ganin Allah ko babu a nan duniya mutum zai iya ganin Allah ido da ido ko ba zai iya gani ba haka kuma ranar tashin alkiyama a mutane za su ga Allah ido da ido ko ba za su gani ba to za mu yi wannan bayanin bayan mun karasa wannan magana akan wannan aya al-Imam suddi a rawaito daga gare shi yake cewa da Allah subhanahu wataala yake cewa fa aka wasu musa'ika a lokacin da tsawa ta same su waɗannan mutane wasu malamai suka ce mutuwa suka mutu gabaki daya a lokacin sai annabi Musa hankalin shi ya tashi yake cewa ya ubangiji na idan ka halakar da waɗannan ne idan na koma wajen banu isra'ila za su ce ina na kai mutum saba'in ɗin nan da na da su za su ce ina na kai su a lokacin sai annabi musa yake ce ma allah subhanahu wataala a halakta khiyarahum ya allah idan ka halakar da mutum saba'in ɗin nan ka halakar da zaɓaɓɓun su tun da dama ku tara musa kan wasu ra'ina da zuwa mai fatina sai yake cewa laushi ita a halatta, a halatta min qablu wa iyyaka أتهلكنا لما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تو sai a lokacin sai Allah subhanahu wataala baya annabi Musa ya faɗi wannan magana yake cewa idan ka halakar da su za su an halakar da khiyaru manyan da manyan za su da kuma ya Allah kai ne iko ne akan haka da ka so ma tuntuni da ta halakar da su da nisan, amma Allah yanzu ka kama mu a kan laifin da wawaye mu suke aikatawa ya Allah ka ji su ne annabi Musa yake cewa to a lokacin sai Allah subhanahu wataala yake cewa eh ai na halakar da su ne saboda a akan laifin da suke laifin na kuma muka shine cewa da suke suna so su ga Allah mubasharatan suka ce ba za su imani da annabi Musa ba kace da Allah suka ce saboda uquba akan wannan sai Allah yake cewa amma bayan haka ai thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ai mun tayar da ku bayan mutuwar ku tsammanin ku za ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma domin ku gode masa da yadda za ku zo ku imani ku san cewa shi ne iko ne akan haka to karkashin waɗannan ayoyi guda biyu malamai sun tattauna matsaloli guda biyu masu muhimmanci a matsalan farko shine mutanen nan da aka halakar da su din bayan an halakar da su kun kai Allah subhanahu wataala ya ne ya tayar da su ko a lokacin da ya tayar da su sai abin da ba su mamaki wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kuma wannan halakar da su da aka yi matar da su da aka yi malamai suka ce shi ne hukubar su na wannan laifin da suka yi to bayan an masu hukuba an ƙara tayar da su to a yanzu shin akwai wani taklifi akan su ko ko babu idan aka ce taklifi shine akwai wani bauta da aka wajabta musu ko ko babu tunda ai su an riga an matar da su sai aka tsaya al-imam al ya tattauna mas'ala yake cewa akwai zantuttuka guda biyu na malamai zancen farko waɗanda suke ganin cewa bayan da aka tayar da su cewa za su ci gaba da yin ibadu kamar yadda suka saba za su ci gaba da yin mai ibada kamar yadda suka saba yi lalle eh, wannan ibadan ba a cire masu ba wannan shi ne zancen farko zance na biyu da aka ruwa eh, ma Nawawi yi bayanin sa ne an kwaranye musu ibada yanzu ba dole sai sun ci gaba da yin ibada ba ina fata ana tare da ni to wannan shine a ah, matsalan farko cewa kuma abinda eh, malamai suka rinjaya shine cewa lalle waɗannan mutanen bayan an matar da su ɗin aka tara rayar da su lalle ba a cire masu a taklif ba wato ba a cire masu wannan wajibcin ibadan ba an sanya su dole za su ci gaba da yin ibada kuma malamai suka ce ai banu Isra'il ababe da dama sun gani amma ba a cire masu, wai a ce yanzu saboda kun ga wannan mu'jiza da wannan da wannan wai yanzu ba wata bauta ba akan kamar yadda mutanen annabi Yunus su ma sun ga mu'jizozi da dama amma ba cire musu wajarcin ibada ba to saboda haka waɗannan mutanen zance mafi inganci shine sun ci gaba da yin ibada kuma wanda take wajibi ne a kansu sai mas'ala ta karshe shine ta ganin Allah subhanahu wata'ala tunda a can sun ce lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga Allah ido da ido sannan za mu imani da kai to sai malamai suka tattauna matsalan ganin Allah shin bayan Allah a nan Allah zai iya ba su daman ganin shi ko haka kuma ranar tashin alkiyama hakan zai faru ko kau ba zai faru ba haƙiƙa mafi yawancin 'yan bidiya mubtadi'a mubtadi'a wato yan bid'a su suna inkarin ganin Allah subhanahu wata'ala a nan duniya da kuma ranar tashin kiyama yan bid'a suna cewa babu wanda zai ga Allah a duniya haka kuma ranar tashin alkiyama amma abinda zance zance mafi inganci abinda ahlus sunna wal jama'a suka tafi shine lalle ganin Allah subhanahu wataala a nan duniya zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa Allah subhanahu wataala ya zaɓi wanda yake so ya nuna masa kansa wannan abu ne wanda zai iya yiwuwa sannan baya haka aka wada ganin Allah ko a ranar a alkiyama abu ne wanda ma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a hadisansa lalle ranar tashi a kiyama babu kokonto ba akwai ganin Allah ido da ido kaɗan daga cikin dalilai waɗanda suka zo cikin alƙur'ani mai girma shine faɗin Allah subhanahu wata'ala lil ladina ahsanu husna wa ziyada wanda suka aikata ayyuka masu kyau suna da sakamako na aljanna bayan aljanna suna da daɗi akan haka shine daɗin nan shine ru'yatullah azza wa jalla Allah zai karrama su da ganin sa wato zai bude masa kan ya aljanna kan su ganshi wannan kuma ita ce babban ni'ima a wajen ɗan aljanna Allah ya sanya mu cikin su wanda bayan an sanya su aljanna abin da za su nema su ne za su ce shin za zai zai iya wa masu ubangijin mu sai Allah ya ba su ni'ima ya ba su daman ganin su din sannan bayan haka Allah ya faɗa tun cikin suratu abasa da wasu surori wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nadira zuwa ga ubangijinta wasu fuskoki ranar suna cikin ni'ima kana ganin su suna cikin ni'ima su ne nadira kamar yadda kuka sani mutumin da ke cikin ni'ima kana ganin sa zaka iya ganewa cewa wannan yana cikin ni'ima ko a nan duniya wanda kuma yake cikin wani hali kana ganin sa zaka san cewa wannan yana a hali na ne na wahala to ranar ya aljanna ana ganin su nazira zaki ga fuskokin su suna wasiya suna haske shine nazira ila rabbiha nazira sannan suna kallo zuwa ga ubangiji ina fata ana tare da ni wannan dalili na duk kenan? sannan dalili na uku na gaba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Bukhari kamar yadda da cikin sahihai al-Imam al-Bukhari ya bawa babi babu qawli Allah ta'ala wujuhun yawma idhan nadira ila rabbiha nadira hadisi ya zo a cikin sahihai wato sahih al-Bukhari da Muslim hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu sannan sai hadisi na biyu hadisin Abu Sa'id al-Khudri a hadisin farko da muka ce na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qal yake cewa qal qala unas wasu mutane suce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ya kai ga tara Allah subhanahu wata'ala hal nara rabbana shin za mu iya ganin ubangijin ranar tashin alkiyama shin wai za mu iya ganin ubangijin ranar tashin alkiyama Faƙala sai الله في أبنجي في منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي مسلم هل تدارون في القمر ليلة sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu wato da suka tambaye shi yake cewa hal zaruna fil qamari lailatul badr a lokacin da rana take wata yake tsarin haske lailatul badr wato mutaran haske shin wajen ganin sa za ku samu tincirindo za ku samu gosulo za ku samu kuraku a wajen ganin watan nan wani sashi zai zo yana tura wani sashi kan dole sai ya ga wannan watan misali wata yayin da ke da haske a sam ai babu bukatuwar cewa sai kun zo kuna kuna a wannan ya tura wannan ko wannan a zo ana tincirindo ko ana ana samun traffic ko gosulo a wajen ganin wata wanda ke sa. sai suka ce a'a yake ke cewa tunda a lokacin da wata yake a wannan halin ba za ku samu matsala ba ko wani cincirindo ko wani gosulo na ganinsa to lalle fa ku sani a a kalu kuma ya kasance saman nan babu wani girbi ne ko makamanci haka wanda yake rufe sa suka ce a'a ba za mu samu gosulo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to lalle fa innakum tarawnahu yawm al-qiyamah kadhalika lalle ranar tashi a qiyamah idan kuka mutu kuna akan kalmar shahara kuma kuna mu'minai lalle za ku ga ubangiji ku kamar yadda ba za ku samu matsala ba a lokacin da wata yake da tsananin haske kuma babu wata yana yana a sama ko girgije na alamar ruwa ruwa to lalle za ku ga Allah subhanahu wataala qarara maza Allah abin da ya ce musu kenan sannan hadisi na gaba na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala yake cewa kunna ya rasulullah mun ce ya kai ma'aikin Allah ya kai zakarin Allah subhanahu wataala hal nara rabbana yawm al-qiyama shin za mu ga ubangiji mu ranar tashin al-qiyama qala yake cewa hal tudaruna fi ru'yati shamsi wal qamar shin za ku samu cincirindo da gosuro da matsatsi wajen ganin rana da wata idan ka nufa sahwan idan ya kasance sama babu wani ma'ana girgije ne alamar ruwa-ruwa ko duhu-duhu sai suka ce ne me yasa bai suka ce sai suka ce a'a fa kare yake cewa fa innakum haqiqatan la tudaruna fi ru'yati rabbikum ba za ku samu cincirin gobe a wajen ganin ku? illa kama tudaruna fi ru'yati ma sai dai in ce rana inda wata za ku samu cincirin gobe wajen ganin su yayin da babu komai a sama abin da annabi yake nufi shine kamar yadda za ku ga haska rana karara da wata yayin da babu wata wani girgije mai yana yana kan kowane alamar ruwa ko duhu to haka za ka ga ubangijin ku ranar tashin alkiyama wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin wanda za su gan shi a ranar tashin alkiyama kuma ya sanya mu cikin wanda za su samu irin su da aljanna aya ta ƙarshe da za mu karanta da sauri saboda alaƙa da waɗannan ayoyi da muka karanta da suke da su. karanta da وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم Allah subhanahu wataala yake cewa ballanna alaikum al-ghamama wannan ayan malamai suka ce musamman wanda suke rubutu akan alaƙan da ke da tsakanin ayoyi da ayoyi wato ilmul munasabat ire-iren su burhanuddin al-imam al-baqai a cikin littafin sa na durar da ire-iren su imam as-sufi kana su da wanda suka yi inaya da wannan mali a tafsiransu suka ce wannan ayan tana da alaka da kulkuru ni'mati allati an'amtu alayhi wannan ayan da muka karanta sun kwana da Allah subhanahu wataala yake ce ma banu Isra'ila su Yahudawa cikin ni'imomin da ya musu ta sanadiyya waɗannan ni'imomin za su gode masa yadda su gode masa sannan ba haka su imani da shi to bayan ya faɗi hukuman da zai masu kan laifukan da suka yi da sakamakonsu, sai ke cewa bayan haka daga cikin ni'imomin da na maku wanda ya kamata ku tuna wannan ni'iman kada ku kafirce mana ku yi mani ku yi imani da ni shine zallalna alaikumul ghamama mun yi maku inuwa da giragizai shine kuma alaikumul ghamama mun maku inuwa da girgije a wani lokaci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi Isra'ila inuwa da girgije shine labarin da na ba ku jiya lokacin da suka bar kasar Misra Allah yake cewa a udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin a lokacin da Allah subhanahu wataala ya musu umarni su shiga kasar Sham wato Baitul Maqdisi ko kuma Ariha kamar yadda wasu malamai suka ce a lokacin sai suka kangare suka ce ai a cikin wannan garin akwai mutane masu ƙarfi wanda idan muka je za su iya hallaka mu suka ce mu ba za mu tafi ba sai dai kai annabi Musa ka tafi ka je kai yaƙi da waɗannan mutanen suka ce inna fiya qauman dabbarin wa inna lam nurqula hatta yakhruju fa in yakhruju fa inna dakhilun sai mutum bi kai daga cikin su qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim rasulahu alaihim al fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin har da karshe annabi Musa ya ce ah, ya Allah mutanen nan sun can gari fafarku bainana wa bainal qawmil fasiqin to a lokacin da suke tafiya da da da suka kangare ma umarnin Allah subhanahu wataala suka ki shiga wannan kasar a lokacin sai Allah ya jarabce su da dimuwa suka dimauce wato suna ta tafiya a cikin kasa ba san ma ina za su je ba 40 sana yatihuna fil ardi 40 sana fala ta'al al-qawmil fasiqin wasu malamai suka ce kullum idan suka taso daga kasar Misra sai su zo baitul maqdis ko kasar sham suna zuwa sai gobe cikin kansa a ina a can kuma kasar misra haka Allah subhanahu wataala ya yi ta mai da rayuwarsu suna ta kai komo a cikin kasa shine yatimuna fil ard shekara arba'in suna haka hukumar da aka musu to a lokacin gashi babu itatuwa babu inuwa cikin ranar sun bala'i Allah yake cewa zallalna alaikum al-ghamama a lokacin sai muka kawo muku agaji muka muku inuwa da girajizai bayan wannan ni'imar zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa sannan muka muku wata ni'ima kuma muka saukar muku da al-mann al-mann shine dukkan wani nau'i na abin sha mai daɗi wanda ake samu da bishiyoyi a wasu malamai suna fassara ta suna fassara shi da darba darfa wato darfa nan wanda ake cewa mai daɗi wasalwa da kuma mai da ƴaƴan shila wasu malamai suka ce asalwa bai da mufrad kamar asharru da alkhairu ma ba ku ya yi kayan wani suka ne ran da suke amma ai alkhairu yana da gani ana kan shi alkhaira wasu ka ce asalwa ai shi ma wannan a jam'i ne amma yana da yana da mufradin shi asalwa abinda wasu ka ce to muka sauka maka da asalwa da ƴaƴan shila wasu ka ce tantabaru wato suna ci suna sha kun ga wannan dai yana cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi maganin Isra'il shine wa sala kulu Allah ya ce musu ku ci wa ma zalamu kulu washrabu ku ci kulu min tayyibati ma rabbatana ku ci daga da'a ababen da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna amma ba su zalunci kawunan mu eh, eh, maganin muna ba su zalunce mu ba Allah yake cewa walakin kama sun yi sai dai sun zalunci kawunan su menene dalilin da yasa Allah ya faɗa haka malamai suka ce wa ma akwai fi'ilin da ake kaddarawa wa ma li'annahum asawna wa ma shakaru ni'matallahi azza wa jalla Sabida su sun saba mana kuma ba su gore ma waɗannan ni'imomin ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su kuma suka zalunci kawunansu shi ne ma zalamuna walakin kanu an ne wani da ce wannan ni'iman da Allah ya masu sun dau wannan ni'iman suka dau ina da suka gode masa suka bauta masa bautawa mai kyau da za su samu rabauta na duniya da lahira amma wa ma zalamuna walakin kanu an anfusahum ne haka Allah ya faɗa a cikin suratul a'raf amma a cikin suratu ali imran sai ke cewa wa ma zalamuna walakin anfusahum yazlimun can masala ma yunfikuna fi hadhihi alhayati ad-dunya dalilin da yasa Allah sun ce walakin anfusahum yazlimun sai dai su ne suka zalunci kawunansu anan kuma ya ce wa ma zalamuna walakin kanu sun kasance su ne masu zalunci kansu a nan da suratul arab Allah subhanahu ya kayanto mana hikaya ne labari amma a ali imran wato ihtayatul hal yana magana akan wato yana ishara ne akan su yahudawa da suke wannan saban na lokacin annabi Musa da su ma wanda a lokacin da aka shokar annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wato hukuncin ya gane da su ma yahudawa da suka wanzu wanda suke a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ire-iren banu nadir da banu qurayza da banu qainuqa waɗanda suke geshen a madinatul munawwara saboda haka hukuncin da aka yi ma waɗancan yahudawan na lokacin annabi Musa alaihi salam su ma na yahuda na lokacin annabi idan mutum ji tsoron Allah ba hukuncin da baki ɗaya ya gani shi yasa Allah ya ce walakin ya yadunun a cikin suratul adam Imran nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abin muka faɗa albarka sannan wannan hoto sura ya gafarta mana kuma ya sa ya zama mutum da shi wannan karatu da muka yi akwai tambaya wanda tuntuni muka yaga ya zama kan ansa ya muka ce yau amma na mun ci tambaya insha Allah tsara gobe ran zuwa za mu ta gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh